Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Masu saurare a shirin taɓa kalashe na wannan lokaci za mu duba matsalar da wasannin kokawa ke gamuwa da shi a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar. Jihar da a bana ita za ta karɓi bakuncin wasan kokawar da za a yi ta ƙasa. Sai dai, hakan na zuwa a daidai lokacin da 'yan wasan jihar ke samun koma baya a fagen na kokawa. abinda wasu ke ganin akwai matsaloli da suka haɗar da rashin kulawar da ta dace da ake ba wannan fanni da ma dokokin wasannin. kato ya faɗu shi da kan ya ya faɗu ya sai faɗu amma ba kato gashi shi ya jin ƙari shi ya tsaye sai a ce an ka sai sai a bar shi nan cikin hange shi ta mamaki ba yadda za shi haka na wai doka ta wannan da ma wasu ne za a ji a cikin shirin na wannan lokaci wanda ni Yusuf Bala na yaya zan jagoranta bisa tallafin abokin aiki na isu a gama a yi ta yau na aka yi an yi a gama a yi ta yi rabo ya ti rabo ya rance sai mai shi madalla shekaru da dama wannan wasa na kokawa ya zama fitaccen abu a jamhuriyar Nijar yayin da harkoki na siyasa da zamantakewa da al'adu da tattalin arziki su ma ke samun ci gaba an riga gabatar da wasannin na kokawa a sassa daban-daban na ƙasar musamman bayan da gwamnati ta shiga harkokin sama da shekaru arba'in da suka gabata inda ake samun sarkin kokawa a duk shekara. Wasu mahimman batutuwa da ba a raba su da wannan wasa na kokawa a Nijar ɗin sun haɗar da fitowar 'yan wasa da yin fatiha. da gaisuwa da ɗan wasa ya fito cikin warki da ma layu ko girgiri da kirari wasan da ake samun 'yan kallo daga dukkanin rukuni na al'umma da shugabanninsu. A jihar ta tawa dai da ta karbi bakuncin wasan na kokawa na farko a kasar ta Nijar shekaru arba'in da suka gabata sannan a wannan shekara take shirin karɓar bakuncin kwamɓalar ta bana. Wannan wasa na fuskantar matsaloli daban-daban kamar yadda abokin aiki na Isuf Mamman ya zagaya birnin Tawa don tattaunawa da waɗannan masu sha'awar wasan na gargajiya. na Alasidi na'am to ana kana daga cikin waɗanda ga ko gargajiya yanzu ana ganin ko gargajiya ta rage ƙarfi ta rage armashi shin menene a matsala a matsalar ta kin waɗin gaskiya na suka matsalar ta da nan na cikin tawa ciki yanzu ga magabata waɗanda sun ka kai su rungumi jiha da yan jiha na sun jaye baya to yan kasuwa ga zuwa gangama musu kuɗi a ba yan kokowa ko ai wani roƙo Allah ciki ko a taimaka musu abin za a girke su wuri guda a basu gaskiya ce a basu su in gaba ta muko sa'an nan na ƙasa za ta miƙa sai a gama a yi aikin ƙasa to su sun ƙi gaba gaba ta shayayyatta to mai talla oshoga za mu ka kudi a sa dan zabuwa yanzu ka gane duk harka ta sport nan tawa babu ta babu ta kuma waɗanga ma da ka ga yanzu an kokowa an tarsuwa tarsuwa banza ta mu ga namu hange mun kai me yasa dan ba mu ga abin da za su yi ba saboda me saboda ekip ta tawa ba ekip ta ba ma wadda za ta da adda kan majikin da za ta yi wani abu tunda tun nan ba a tallafa musu babba wale su ji karhi wanda za zuwa da sunan jiha su yi mu jiha aiki ko sun ga kowa ya shayi kai magabaci ka shaye to su ni yanzu yanzu gama da cikin kasuwa na ga dan zabuwa cikin kasuwa shi na yau ya da shi kudi ne shi mola ta shi ka bada ga wasu to aka zo ba shi kudi to salamu alaikum suna eh, sunana suleiman to malam suleiman shin kai kuma menene kake gani a matsala ta sha'anin koko gargajiya To sha'anin kokowa gargajiya dai ita dai yanzu dai kokowa gargajiya dai ta taɓarɓare ma musamman ta taɓarɓare yanzu ta ma da daɗi ba ta da daɗi. Me kake gani ya lalata sha'anin kokowar? To ni abin da ni gani ya lalata sha'anin kokowa da magabatan nata da wakilan nata duk suna ma sun ka kara taɓarɓare haraka kokowa tunda sadda take ta gargajiyarta ba ta taɓarɓare ba tana da kyanta ta da kyanta musamman sosai ƙato da ƙato sun kama gumurzayya can sai ka shi can an ɗaga hannu an ce a dakanta wance ya kada wanga. Wato kana ganin kai dokoki ne suka salwantar da kokowa? Dokoki wannan su yi yawa sun salwantar da kokowa gaskiya fi sabilillah waɗannan dokokin duk suna sun ma ƙara ɓata kokowa duk ta lalace. ta lalace tunda da kokowa ba mu santa da wasu rigime-rigime irin wannan kato ya fadu shi da kanshi ya sai ya ya sai ya hadu amma ba kato gashi shi ya jin kari shi ya tsaye sai a ce an kasai sai sai a bar shi nan cikin hange shi ta mamaki an an kasai ba yadda za shi haka na wai doka ta to amma ko da yake sashe guda kuma wasu suna ganin kamar kungiyar koko ita kan kanta tana da matsala yayin da wasu kuma suke dora matsala suke dora lahi akan hukumomi shin nan me kake gani kungiya da kanta ita da kanta kungiya akwai son rai cikinta suna favoriza yan wata jaha bisa ga wata jaha muna gani muna ma kallon kokowa muna gani duk abin da aka muna gani eh na dade ne tun da na taso karami na ina kallon kokowa har bisa yanzu kallon ta ni kai da an fara ta ban da wani abu sai in ta yi kallon ta muna nan ga babu mutum da balle mu abin gashi kuma mi zaka ce ba abin da zaka tun tunda abu ya yi karhin ka haraka magabata ta can tsakanin su amma kungiya da kanta ta kokowa ta da matsala wannan matsala dai da ake gani a ƙungiyar ta bayyana ɓaro-ɓaro bayan da Ibrahim Abdullahi Iyo, jagoran ƙungiyar shirya wasannin a jihar Tattawa ya bayyana murabus ɗinsa a jagoranci a gaban mambobin ƙungiyar a jihar. Ga takardar na ba da wannan jagoranci na aji. Magana ta farko kenan, magana ta biyu ɗin wanda aka yi na ba da amsa abun da ba haka ba wanda azalumci da aka mu waɗanda suka yaɗa su can tsakaninsu da Allah. Allah mai sha'uni shi ke ba da iko shi ke amsa iko kakku aza taron ku ne a'a Allah ne ya kai lokaci lokaci ya kare alhamdulillahi na gode ma Allah abinda na yi na kwarai ga jihar nan Allah ya biya ni wanda na yi na cutar jiha kuma Allah ya isa mu jihar nan gare ni zan kama mu jihar nan magana kokowa ha iya tsawon rayuwa ta faske ni dan jihar tawani manyan bambobi dai a wannan kungiya kamar kadaɗe mai zambo fitacce kuma tsoho a fagen na kokawa a jihar tatawa na ganin murabus ɗin na dole ne marabu ta dole ta komi an kai kace mai wani gashi sai shi ya da matsace faɗa shi kuma jagoranci bai haka ne don abu ba a san hashe kai wani wuri dole na ai dan jaha na ba shi dai ba duk wanda a jihar tawa in ya kare dan tawa ya ji ciwo kuma in dan dan eh, tawa ya kai ya ji daɗi yanzu ka kokowa ga tawa na za a yanta in ka daɗe ce ma ya gyara kokowa shi dai ko karhe ko wani fasudan na da suke da ƙarya shi kai mutanen tawa suna a kokowa. To ana sauraron shirin taɓa lashe daga nan sashen Hausa na DW. Yayin da ake kokawa ta fannoni na shugabanci a kokawar jihar Tattawa, da dama dai cikin masoyan kokawar na ganin ba ta da matsala, face masu yin ta, kamar yadda Malam Komin ɗan rani wani mai sha'awar ta kokawa a jihar Tattawa ke bayyanawa. Ita kokowa da kanta ba ta da matsala, kokowa wakilan kokowa na adda matsala. matsalar su ba san a kokowa ba tunda in kana da kuɗi an ka kama kuɗin yan kokowa to ba kuɗin yan kokowa ba za ka ci ko za ka kyauta da su a kuɗin ka na za ka ba su su yan kokowa sai ka ba su nasu to in na amso gudunmawa zan ba ce yan wasa tunda da sunan suna to in ban ba su ba to in an ka kashe su in ga laihinwa haka nan na harka kokowa take yan kokowa da kokowa sun kasa garan su kuma akwai ladabi da biyayya na yanzu ko babu abin da sha musu kai tunda kana ganin da ha ko ka ɗari biyar mai takobi bai samu yanzu ko miliyan goma banda kusan miliyan goma na kari yanzu akwai wanda fa sai an ƙare ko ko takobi ya aje bance ne da walki ne bai ko mutum tuba da shi sai in Allah kai mun rai an kace za ko kai babu harka kokowa sai dai Allah ya gyara di ba ka gani ta haza a kokowa bana kuma har yanzu ba a yi bushe ba ba a yi reunion ba ko guda a cewar malam Sila Kato babban jami'i a wasannin motsa jiki a jihar Dai kallon da ake wa harkar wasan daga nesa ya sha bamban da abin da yake a zahiri ba sha'awar ba kana zamna a gidan ka ce kai kana son kokowa ko wanga ya yi laihi ko wanga bai yi ba aiki ko wanga bai yi ba to kai ko me ka kawo naka taimako. Alhaji Imani Ahmadu kuwa mai nasara daga yankin Buza na da ra'ayin sake nazari don farfado da martabar kokawar a jihar. Mu nemi malamai, mu nemi yaran matasa, mu ja hankalinsu kuma mu adane su, a yi kiyon su ba sakin su ba za mu yi ba kara zube, mu kula da su. Shi kuwa Alhaji Ibrahim Iyo ɗan hakimi tsohon shugaban ƙungiyar ta jiha. Na ganin kamata ya haɗa kai tsakanin duk masu ruwa da tsaki domin samun mafita. kokowa abu ce wadda ba ta mutum guda ba ce dan kokowa kan shi da ke duka shi duka shi kokowa shina neman addu'a ta al'umma shina neman tallafi ne wanda al'umma za ta kame shi muna nuhin ne a tashi a kama ma jihar a gama a yi ta yau na aka yi an yi To masu saurare da haka ne shirin taɓa lashe na wannan lokaci ya kammala a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman. Isu mamma. Wakilinmu a jihar Tawa. Yusuf Bala na yaya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon ke cewa mu kasance lafiya. Yan Allah daga kyauta ya bai duban san wani mai na kuma sai